ashe kai ɗan iska ne ban sani ba dan ubanka in tura ma kuɗi ka sa man data tun shekaran jiya data bata shigo wayata ba hauka ake yi dan gusa ubanka to wanke honar network ne wa ha ba Allah uban kanci ciwon shi ina ta ta take dan uwarka uban waye koya ma POS uban ka barawo ne kai ban sani ba ara ma shi ke ba Ga hanya mafi sauki na siyan data kana gida kwance? Ina kwance? Kan da uba kai? Wata hanya kenan? amzet telecommunication service ita ce manhajar da za ku iya saukewa a wayanku daga Play Store mafi sauki kuma za ku iya siyan data ingantacce a farashi mai sauki. Kika ce Amzat Telecommunication Service? A'a, kai mai kendi ya baka taba bada labari akan wannan manhaja bane. A kawai mun dike na ban sani wallahi tallahi. Wallahi sai nake ji a bakin wannan baiwa Allah ni kai na san da wannan sabon gara ba. To ke yan mata sai mu tare mu ga mu duniya su ma su sani ai. Shahararren kamfanin data nan mai suna Amzet Telecommunication Service ya kawo muku ingantacciyar data a cikin farashi mai sauki. Kuma za ku iya siyan katin waya na kowane kalar network a farashi mai sauki ku da ku samu riba. Kuma za ku iya sayan cable subscription ko TV. DSTV, Star Time. Sannan kuma za ku iya biyan kuɗin wuta. Babban abin burgewar ma za ku iya mai da katin wayar ku ya koma kuɗi wanda za ku iya cirewa domin ku yi amfani da shi. Ma'aikatanmu suna aiki 24 hours a kowane rana domin warware matsalolin customers. Amzat Telecommunication Service muna da takardar mallakar kamfani mai zaman kanshi ba haka kawai muke zaune kara zuba ba. Domin sauke manhaja ta Amzat Telecommunication Service sai ku yi maza ku garzaya Play Store domin sauke wannan manhaja domin more wannan garabasa.